na watan azumin ramadan shekara ta dubu ɗaya da da da uku a hijiriya daidai da shekara ta dubu ashirin miladiya daga wannan masallaci ne tarihi masallacin asd da yake layin babban dodo a makera na cikin garin kaduna kuma mun fara tafsirin suratul ma'ida insha Allah ta'ala za mu dora daga inda muka tsaya suratul ma'ida aya ta shidda kenan za mu tashi insha Allah na'am malam يا أيها

a ah, hasbuk a ah, malam abubakar muhammadu gumi allah ya ji kanshi allah ya amfane mu da ilimin da ya bari ah, yake cewa a cikin littafin shi raddul adhan ila ma'anil qur'an kace walamma zakara anna al-murtadda la thawaba lahu fi amalihi yayin da Allah subhanahu wata'ala ya ambaci cewa wanda ya ridda ya bar musulunci duk aikin da yake bai da lada a kai na saba an yi zukura ma yi kafiru sayi'ati minar zunubi ba daidai wannan wuri da ake magana akan cewa wanda ya ridda duk abin da yake bai da lada to kaga a nan wurin ya yi daidai a kawo mana wata matsala ta shari'a wacce za a karantar da mu menene yake kankara zunubai liman arada munajati rabbihi al-aliyyi fi ga duk wanda yake so ya gana da Allah to menene zai yi ya wanke kanshi ya purifying din kanshi daga zunubai kafin ya fara ganawa da Allah wa zalika shay'ani abubuwa ne guda biyu zaka yi ka tsarkake kanka domin ganawa da Allah na farko taharatu zahir tsarki na zahiri kafin ka tsaya gaban Allah wa taharatul batin tsarki na batini a cikin zuciyarka da ranka kafin ka tsaya gaban Allah fal'ula ta dullu alastaniyati wa tusabbibuha wato tsarki na zahiri wanda in zai yi sallah sai ya yi tsarki sai ya yi alola sai ya wankan janaba wanda yake yin wannan kafin yi sallah wato wannan ishara ne zuwa ga cewa lalle batsinin shi zuciyar shi tana da kyau shi yasa har yake yin wani shiri na musamman don ganawa da Allah wata sabbibuha kuma saboda ƙarfin imaninka ne ya sanya kake ƙoƙarin yin tsarki na zahiri wato alola wahiya tubihu saniya allati biha tanqadu an-nafsu wa yuti'uha al sannan kuma wannan tsarki na zahiri shine yake halattawa da mutane tsarki na batini wanda gaba ɗaya jukkuna da gaɓoɓi za su yi biyayya su tafi zuwa ga biyayya ga zuciya gaɓoɓi su biyayya ga tsarkin imanin mutum lilkiyami amama Rabbi hilalai domin tsayuwa a gaban Allah maɗaukaki faƙala sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce game da tsarki na baɗini Allah ya ce ya ayyuhal na amanu Allah ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani wannan na daga cikin nida'atul rahman li ahlil iman ya ku waɗanda kuka yi imani idza qumtum ila as-salah in kun miƙe za ku yi sallah fasilu wujuhakum ku wanke fuskokinku wa aydiyakum ku wanke hannayenku ila al-marafiqi zuwa guyoyin hannu ku wanke hannu zuwa guyuwan hannu ma'ana idza qumtum ai idza aradtumul qiyama kenan in kun miƙe ma'ana idan kun yi nufin za ku yi sallah ka kalman idza qumtum ila salati tana nuni zuwa ga niyya an samu farali na farko kenan wa antum muhdisuna bil hadath al asghar in za kai sallah kuma kana da hadasi karamin kari ma'ana baka da alola fasilu to sai ku niyya ku wanke wujuhakum fuskokinku wa aydiyakum da hannayenku ilal marafiqi zuwa gwiwar hannu ai ma'aha da aka ce ilal marafiqi ka wanke hannu zuwa gwiwar hannu ba ana nufin ka ja layi ba ne iyaka daidai layin da ke kan gaba iyaka nan za ka tsaya a'a ma'al maratibu ka haɗe hadda shi ne a hadisi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da ka wanke har ya wuce har ya kawo dan tsanka yace ai ma'aha kama bayyana sunna kamar yadda sunna ta bayyana wamsahu bi ru'usikum ku shafi kawunan ku alba'u lil ilsaqi wato bi ru'usikum shafan nan ya hadu da kai ai alsiqul mashabiha ku gama shafa da kawunan ku min ghairi isalati ma'in ba tare da an dalala ruwa ba shi shafan kai kawai shafawa ake ba daldala ruwa ake yi ba wala budda min jami'in ra'asi ba makawa a shafi dukkan kai ila akirin ma na bata min sha'ari zuwa ƙarshen abin da ya fito daga gashi akan wa jami'il jumjuma da dukkan ƙwallon kai ɗin a shafe shi kama ya jibu masu jami'il waje fitta yammumi kamar yadda yake wajaba a shafa dukkan fuska a wurin temama fa hadha qawlu malik wa ahmad wannan shine maganan imam malik da al-imam ahmad ibn hanbal rahimahumullah wakala abu hanifa al’imam abu hanifa an norman ya ce wa jaba masu rubu’in ra’asi ya ce shi kai idan ka shafi kwata ɗin shi ya wadatar da sauran wakali shafi’i al’imam shafi’i ya ce ƙadar ma yan tabi ku alai hismul mashi wa huwas mu shafi’i ya ce in dai kai shafa ko yaya ne za a ce shafa ko haka kai a wurin masaba shafi’iya wai shafan kai yayi fa yakfi aqallu ma yasduqu alaihi mafi karancin abin da za a ce mutum ya shafa to in mutum yayi a wurin mazhab shafi'iyya yayi shafan kai wa huwa masfu ba'd sha'rihi ba'd sha'rihi shine mutum ya shafi wani bangare na gashin kan nashi koda yan kwayoyin gashi ne wannan malam ya kawo waɗannan magana ne babi ne na ilimi da hikayantowa amma ba ana nufin ka je za ka yi alola ba ne ka ɗan taɓa ruwa kawai kai haka ka ce ai a mashabar shafiya an ce haka ya yi. a'a ba a taɓa ruwaitowa annabi sallallahu alaihi wa wasallama ya zo shafan kai ya yi haka ba idan ka tafi aikin hajji ko umura in ka gamu da mutanen asiya da mutanen siriya waɗanda suke bin mashabar shafi'iyya za a ga suna irin wannan shafan kan za ga suna irin wannan alolan alolan nan ta express za ga sun zo suna alola su a wurin su shafan kai ba dole bane duka mutum musamman yana da dogon gashi kawai sai ya dan kama gashin ya dan yi haka wai ya shafa kai kenan na ne an zo wanke hannu da wanke kafafuwa su a wurin su cuccudawa ba dole bane sai mutum ya bude kan famfo sai ya haka ya haka ya haka kawai sai ya bude kan famfo sai ya zira kafafun shi kawai ya haka da kafafun kawai shikenan kada mutum ya je ya ga ana yin wannan a wani wuri ya je ya ɗauko mana ya kawo mana shi nan muna zaune kalau kun ga alulad da muke ko muna cuccuɗawa ko muna yi bai ɗaya ko to Allah ya karɓa ta yi daidai haka annabi ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya cuccuɗa annabi ya shafi kanshi tun daga goshin shi har zuwa ƙeyar shi kuma ya dawo to mu ma haka muke yi akwai wani wanda ya fahimci cewa in ka dan shafi haka yayi mun ji sannunka amma dai mun za mu yadda annabi yayi gaba daya wanda yake ganin cewa in an zo wanke kafafu kawai ka jira kafafu a famfo ka jujjuya ta shikenan a'a mu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da mu cuccudawa kar ka je ka ce ka je umra ne ko ka je aikin hajji haka ka ga wasu na yi babu ruwanka wannan karatu da malam ya ambata anan babi ne na ilimi hikayanto tozantuttukan malamai a fahimci wannan wa fi muhazzab a cikin tafin al-majmu' muhazzab na al nawawi an jama'atin min ahli al-arabiyya daga wayansu jama'a daga masana larabci annal ba'a idan dakhalat ala muta'addidin cewa ba'un idan ta shigo wa abu sama da guda daya famsahu bi ru'usikum ko kamatul aya takunu littab'idi tana nuna wani bangare ne ai ala gairi muta'addid kama fi wal yatawafu bil baiti su kewaye albaya takunu lil ilsaqi kaga ba'un ɗin ta al ilsaƙu ne ma'ana a haɗu da ɗakin ka'aban idan za a yi ɗawafin shi wa arjulakum to bayan magana kan shafin kai bin nasabi shi kuma wamsahu bi utikum wa arjula da fatahan ah, lamun atafan ala aydiyakum atafi ne akan fasulu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum kenan ma'ana kenan yadda aka ce a wanke fuska haka aka ce a wanke hannu haka aka ce a wanke kafafuwa qur'a bil a wata kira'a wa arjulukum al ma'ana kawai an dai tafiyar da magana ne tunda famta wubi ru'usikum wa arjulukum sai ya bi kalmar ru'usi a mahalli ba a ira ba a ma'ana ba saboda sun yi makwabtaka fa'alan nasbi kaga idan nasaba ne fa hukumar zulainul ghusl kal wajhi kenan hukuncin kafafuwa shine a wanke su yadda ake wanke fuska wa ala qira'atil jarri in an ce wa arjulikum annahu mansubun fil ma'ana a ma'anan shi wa arjula ne wankewa za a yi atafan ala al aidi al maghsula aw ma'tufun ala ru'usikum lafzan wa ma'anan ko kuma ana iya cewa a qira'an wamsahu bi ru'usikum wa arjuli ana iya cewa ita ma kafafun ana shafanta ne amma in an sa kuffi in an sa kuffi to kaga nan qira'an wa arjulikum da kasra din shi ma ta daidai amma ana magana ne akan shafa akan kuffi ko kuma sun manusi ka zalika bi wujubul Wahuwa, wa huwa hukumin bakin ko kuma a ce an share wancan hukuncin na shafa saboda an saukar da hukunci annabi sallallahu alaihi wasallam a aikace ya wanke kafafuwa ne kuma shine hukunci wanzaje wa bihi qala jama'a wannan shine abin da jama'a daga cikin malamai suka faɗa kuma zan dawo ne tambaya akan akwai wani abun mamaki ai game da wannan aya wannan aya ta ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati fafsilu wujuhakum fafsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn wannan ayar ta yi magana ne akan yadda ake yin alola ko kuma suratul ma'ida mun yi magana a ina aka saukar da ma'ida suratul ma'ida ina aka saukar da ita a ina ana jin tsoro ne ina ji ana jin tsoro a ina aka saukar a madina aka saukar da ita suratul ma'ida a madina aka saukar da ita ko ba na faɗa ba ranar farko da muka fara tafsiri to idan an saukar da suratul ma'ida a madina kuma ga ayar yadda ake alola ta sauka ne a cikin suratul ma'ida to abin tambaya sanda ake maka yaya ake alolan a wasa kwakwalwa ko to bari mu ƙara ta'aya kenan zan samu wanda zai bani ansa akan wannan yace wa qala au, aw yuhmalu matar al-arjul ala ba'd al-ahwali ko kuma a ce wannan aya ta magana akan shafan kafafuwa akan wasu halaye wa huwa lubtul khuffi shine shafa akan khuffi wa yu'zal shafi wa malik rahimahumullah al-imam shafi da al-imam malik sun tafi akan wannan matsala na cewa in an karanta da kasara ma'ana shafa akan kuffi il ka'abaini zuwa idan sahu ai ma'ahuma ma'ana in an zo alola za a haɗe da idan sahu kama bayyana sunna kama yadda ya zo a hadisi wa huma azamanin nati'ani idan sahu sune wa'ansu kasusuwa guda biyu da suka yi toho suka eh, suka ainihin fito suka bayyana fi kulle rijlin a kowace kafa inda mafsalis saki wal inda maraba take tsakanin ƙauri da ƙafafu wal faslu na al aidi wal adl al mabsula kaga anan wurin an yi magana akan wanke hannaye sannan aka ce shafan kai sannan aka ce wanke ƙafafuwa. Bin ra'atul mamsuhi sai aka shigo da shafan kai a tsakani yufidu wujubat tartibi kaga wannan yake wajabtar da yake nuna cewa wajibi ne a jeran tafarallai fi taharatul aza'i, wurin tsarkin gabbai wa alaihi shafi'i wannan shine ra'ayin al-imam shafi'i wa huwa inda malikin sunna a wurin al-imam malik jeran tafarallai sunna ne wai ukhadhu min as-sunna hakan nan zamu gani daga sunna wujubun niyya cewa niyya wajiba ce ka gairi himin ibadati kamar yadda niyya take wajiba a cikin sauran ibadoji wa yi ukadu aidan taqdimu ghusl ya wal madmada kawo kuma daga sunna ne za mu fahimci cewa in mutum ya zo a lola sai ya wanke hannaye sai ya kurkuran baki walistin shak sai ya shaka ruwa walistin sal sai ya tace wa raddu mastirai sai ya dawo da shafan kai wa masul udunai da shafan kunnuwa wa raqaba da shafan wuya wa tajdil ma'i lahumu fi sunna da sabunta ruwa domin su to kaga duka wayannan mas'aloli ne na alula wanda aya ta yi bayani akan farallan alula guda biyar saura kuma sun zo a cikin sunna sunnonin alwalan su ma sun zo a cikin sunna wanda za mu bayani musamman tun da yau aya ɗaya za mu karanta ayar alola mu yi magana a kan hukuncin alola insha Allah wa in kuntum junuban in kuna da janaba bil akbar ma'ana janaba ta hanyar mutum ya taru da iyalin shi ko ko mai haila ta gama haila ko mai biki ta gama biki to bil hadathil akbar fatahharu idan kuna da janaba to sai ku yi tsarki me ake nufi da fattaharu in kuna janaba ai fagtasilu ma'ana sai ku wanka wa in kuntum marda maradan yadurruhu alma idan ku ba ku da lafiya rashin lafiyan da idan kai amfani da ruwa zaka cutu aw ala safarin ko kuma kana tafiya ne babu isasshen ruwa da zaka yi wankan janaba ai musafirin aw jaa ahadun minkum min al ko kuma wanda daga cikin ku ya je bayan gari ya dawo ai hadasa hadasan asgar ma'ana ya kama ruwa aula mastumun nisaa ko kuma kun taba iyalanku alolanku ta warware ai bi qasdi talazzuzi ma'ana ka shafi iyalinka da nufin jin dadi aw wajadtum talazzuzan ko kuma kun ji dadin ai fa at tahara bidalika alolanku ta warware falam tudu ma'an in alolanka ta warware kuma babu ruwa rashin ruwan nan zai iya zama haƙiƙatan au hukuman rashin ruwa haƙiƙatan shine inda babu ruwan ruwan ne babu to kaga ya zama rashin ruwa haƙiƙatan rashin ruwa hukuman zai iya yiwa da akwai ruwan amma idan kai wanka da shi babu wanda zaka sha ka rayu zai iya yiwa da akwai ruwan amma idan kai wanka da shi babu abinda za ka yi wani abu wanda ya zama baruri wanda rayuwarka ta allaka a kai kaman kana tafiya a sahara ruwan da jakin ka zai sha ko dokinka zai sha shi kadai ya rage in kai wankan janaba da shi to da kai da dokin duk za ku mutu a sahara to kaga nan akwai ruwa amma a shari'a yana matsayin babu ne to idan aka samu irin wannan matsala fatayammamu sai ku taimama wa qusiru sayidan tayyiban ku nufi kasa mai tsarki wa huwa kullu ma sa'ada ala wajhi al-ardi shine duk wani abun da yake kan doran kasa ana taimama da shi min ajza'iha daga bangarorin kasa ma damat ala hay'atiha matukar abin na nan yadda yake ba a canza ba walam tughayyirha san'atu adamin aikin dan adam bai canza ba kaman siminti kaga kasa ne amma an riga an sana'anta shi an sa chemical an kona shi to kaga ba za ka yi kemama da siminti ba wakil turaban tsahiran wa'in sun ce ana nufin turbaya kaɗai da ita ake temama wa alaihi shafi'i wannan shine mazhaban alimamu shafi'i famsahu bi wujuhikum wa aydi wa aydikum Allah ya ce in kun zo temama ku shafi fuska da hannaye kaga bambancin temama da alola ita alola idan an zo hannu ake fara wankewa sannan a wanke fuska ko kemama in an zo fuska ake fara shafa sannan kuma a wanke sannan a shafa hannu kaga wannan ma bambanci ne ma'al mirfaqain minhu tare da guyoyin hannu as-sa'id marrataini a abli qasa so biyu wal ba'u lil ilsaqi ana nufin ka hada fuskanka da wannan kasa da ka taba wa bayyana sunna anna murada ti'abul udwaini bilmaski sunna ta bayyana ana so ka game wannan fuskar taka ka gama hannunka da shafa ba fa an ce ka game shi da ƙasa ba don wa'in suna tsammani in an ce kai taimama kamar an ce ka shafa hoda ne a'a ba buɗu buɗu za ka yi ba ita taimama ko ya shi ka samu ya shi ka dai gabe da ƙura ka je ka ɗora hannu a kai ka kakkaɓe kai haka shi kenan ka zo ka shafa hannunka shi kenan ya wadatar ba dole in an ganka sai an gane wani ya muka kaman ka sa hoda ba ai kun san nayi temama ne a'a ba ka da fiqihu ba ka da fiqihu kuma ita temama ba temama ba na taba bada wannan fatawan cewa tambaya ce na faɗa mai sauƙi da amsa mai sauƙi a ina ake samun lam'a a ina ake samun lam'a tambaya kenan to wani ya ce wurin alola ake samun lam'a amsa ɗaya sai wane kuma mene wurin wanka wani ya ce wurin wanka ake samun lam'a wani ya ce wurin alola to sai wane wane ya ce haka yana ina na'am to ga malam sha'ibu can ya ce ita lam'a ana samun lam'a ne a wurin da ake wankewa duk inda shari'a ta ce a wanke to ana iya samun lam'a a wurin in za ka yi alola duka alola ne aka ce ka wanke ko ina in ka zo kai shafa kake ko wankewa shafa ko to shi yasa sai ka ce in aka tambaye ka ina ake samun lam'a ana samun lam'a ne a wuraren duk da ake wankewa wurin tsarki ko wurin alola da wanka inda aka ce a wanke a nan ake iya samun lam'a amma duk abin da aka ce shafa ake shi shafa bai da lam'a an gane yanzu za ka shafa kanka ka shafa haka ka dawo yanzu gashin kanka ya za a ce kowane gashi ka taba shi ya za a ce kowane gashi ruwa ya taba zai yiwu ai ba ma zai yiwu ba ko to amma an ce ka dinga bi sili sili kana tabawa kakkai lam'a ma'ana shi shafa bai da lam'a an gane an ce ka shafa kunne ka yi haka ka shafa kunnen ka shikenan an gama ka sa wannan dan yatsan a ciki wannan babban ka sa a baya ka yi haka ka shafa shikenan sai wani ya zo ya ce malam kunnanka da lam'a ce ka kuma leƙen ne kake cikin kun me ka aje a wurin me ka aje a wurin kunne ba shafa ake ba to duk abin da ake shafa bai da lam'a an huta ko mama wankewa ake ko shafa ake yi to ba da lam'a shikenan kun gane wannan wato fiqhu ne takaitaccen fiqhu ne a takaice an baka amsa a ina ake samun lam'a a wuraren da ake wankewa haka ne ko ana samun lam'a ne fil maghsulat al maghsulat fil wudu'i wal ghusl ba a samun lam'a fil mamsuhat wuraren shafa ba a samun lama an gane wannan karatun to shi ne, malam ya ce in an zo yin temama a bigi ƙasa a shafa fuska da ainihin hannaye ya ce a ma yuridullahu da ya ja'ala alaikun min harajin nan ne Allah ba yana so ya sanya muku tsanani ba ne a addini dhiqin bima farada alaikun min alwudu'i iwal gusli wata yammuni Allah ba yana so ne ya sanya muku tsanani ba da ya wajabta muku alola da wanka da taimama ba wai yana so ne ya tsananta muku ba a'a rahama ce duk abin da kaga Allah ya ce ka yi rahama ce duk abin da kaga Allah ya ce a bari rahama ce an gane wannan kada ka yi tsammanin cewa don Allah ya ce bar kaza ka ce an takura maka kar ka yi tsammanin cewa don Allah ya ce yi kaza ka ce an takura maka karfe yi tsammanin haka Allah subhanahu wa ta'ala yana son ka idan ya ce ka yi yana son ka da alkhairi ne in ya ce ka bari yana son ka da alkhairi ne wai suna ganin cewa addini kamar an matsa ne an matsa ne an ce karye kaza an ce sai alola malam ba amfanin ka bane ka dinga zama da kazanta amma musulmi kullun cikin haske yake musulmi baya wari musulma ba ta wari idan ka zauna da musulmi da musulma ba sa wari musulma idan ta yi fitsari sai ta wanke in ba musulma ba ce za ta duka ta yi fitsarin ta miƙe kawai ta wuce in ma ta dukan kenan don har na tsaye suna yi in aka yi ba haya kuma hakan nan kawai za a katse a fito shi kenan shi kenan a cigaba da rayuwa a haka babu alola in aka yi wanka aka yi shafe-shafe shi kenan kuma wato sai kai tunanin cewa wanda ba musulmi ba dan Allah ya yake rayuwa in dai mutum zai yi wanka da safe shikenan ko ya fita ya ta yawo a gari ba zai ƙara taɓa ruwa ba sai ya dawo da daddare wannan fa cikin su din masu wanka biyu kenan a rana wani so ɗaya yake yin wankan to yaya za a yi ka wuni so ɗaya ka taɓa ruwa to akwai kuma ƙazami ɗan dukununu nunu wanda shi ba musulunci kuma ba kullum yake wanka ba don Allah kai kai tunanin kai 24 hours baka taba ruwa ba kana musulmi zaka iya ai zaka ji jikin ma kaman ka cire kayar to shi musulmi kullum cikin tsafta yake fuskan nan ka wanke ta so goma sha biyar a rana da asuba ka wanke so uku da azahar so uku da la'asar so uku da magariba so uku da isha'i so uku so goma sha biyar kana wanke fuska kafafunka ka wanke ta so biyar hannayenka ka wanke so goma sha biyar biyar kunnuwanka ƙuran nan duk ta kan titin nan ka sa ta cire ƙuran nan hancin kaɗin nan da kake shaƙan ƙura ka shaƙi ruwa ka fyace ka ƙara shaƙa ka fyace ka ƙara shaƙa ka fyace bakinka ka kurkure ka zubar ka kurkure so goma sha biyar kana wanke baki musulmi to goma sha biyar za ka wanke baki a rana in kana da ƙoƙari kuma hadda asuwaki to abin da zai baka mamaki Allah mun gode ma kan ni'imar musulunci yaya za a yi mutum ya rayu ya wuni bai wanke baki ba to kenan ikon Allah wani zai tashi da safe in yi buroshin nan tunda ba musulmi bane baya sallah ba alola ba sallah hakan nan zai tafi haka zai wuni ya dawo duk ciye ciyen da yayi hakan nan zai ta tafiya a rayuwar shi malam ka kusa lalle an tara dauda to Allah ya Ya yasa musulunci ni'ima ne Allah ya ce ku sani ma yuridullahu liyaj'ala alaykum min harajin wannan alula da Allah ya ce ku ta alula ku ta tsarki ku ta wanka ku ta yi ku ta yi to Allah ba yana nufin ku da tsanani bane walakin yuridu yutahhirakum Allah yana so ne ya tsarkake ku ku zamo tsarkaka min al-ahadat na daga kari wa zunub da zunubai li'anna linqiyada yadullu ala al-imani domin aka ce ka yi abu kai yana nuni cewa kai ka yi imani da Allah ne wal yutimma ni'matahu alaikum kuma dan Allah ya cika ni'imar shi akan ku bil islami da musulunci bi bayanin shari'ar din da bayanin shari'o'in addini la'allakum tashkuruna ko ka gode wa ni'imomi na Allah ni'amahu bi ittiba'i awamirihi ku bi umarnin Allah wajtina bi nawahihi ku nisanci hannun Allah wal muhafaza ala mawa'idi kuma ku kiyaye alƙawarra kada musulmi ya zamo mai saba alƙawari musulmi ya kiyaye alƙawari tsakanin shi da Allah ya kiyaye alƙawari tsakanin shi da mutane ya kiyaye um, um, alƙawarin da ya ɗauko na cewa zai bauta wa Allah ba zai yi shirka ba wannan shine babban alƙawari wannan aya ta ta alola da temama da wankan janaba ta kunshi darussa masu yawa a cikinta zan yi ƙoƙari na yi ishara a kan waɗansu matsaloli na alola da taimama da kuma wankan janaba insha Allah daga farko dai a menene ake nufi da alola wato abinda ake nufi da alola shi shine a taabbudu lillahi bi af'alin mafsusa ala hay'atin mafsusa al-imam ibn usaymin yace alola shine at-ta'abbud lillahi bi ghusl al-a'dha'i al-arba'a ala sifatin mafsusa al-imam al a cikin littafin shi bada'i'us sana'i' yace alola fal wudu ismun lil to malamai sun ta yin ta'arifi na alola daban-daban abin da ake nufi da alola shine tsarki ne na ruwa tsarki ne na ruwa wanda mutum yake yi ta hanyar wanke hannayen shi da fuskar shi da shafan kai da wanke kafafuwa to wannan tsarki na ruwa shi ake nufi da alola alola tana da falala daban-daban da shari'a ta ambata farko akwai hadisin da muslim ya ruwaita daga abu hurairata radiyallahu anhu ku zo ku ji falalan alola manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ala adullukum ala man yamhu Allah bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat annabi yace ya ku sahabbai bana nuna muku abinda Allah yake kankara zunubai da shi ba kuma yake daga daraja da wannan abun qalu bala ya rasulullah suka ce eh ya rasulullah faɗa mana qala yace isbagul wudu'i ala al-makarihi kyautata alola a lokacin da baka sanyi ana sanyi amma ka yi alwala da kyau wa kasratul alkhuta ila almasajidi da yawan tattaki zuwa masallaci ka zo a yi asuba da kai ka koma a yi azahar da kai ka koma a yi la'asar da kai ka koma a yi magariba da kai ka koma a yi isha'i da kai ka koma duka waɗannan yawan tattaki zuwa masallaci wanti zaru salati ba'da salati da kuma ainihin jiran sallah bayan sallah fadhalikum ribat wannan shine tsaron dako wannan shine tsaron dako wannan shine tsaron dako ku yi ce malan nura hadisi na biyu an abi rasu radiyallahu anhu annan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam qala idza tawadda al abdu idan bawaye alula al muslim muslimi aw al mu'min faghsala wajhahu in Musulmi ya alula ya wanke fuska kharaja min wajhihi kullu khati'atin nazara ilaiha bi ainihi ma al ma'i aw ma akhir qatar al ma idan muslimi yayi alula idan ya zo wanke fuska to duk zunuban da ya kalla da idanun shi zai wanke wa'annan zunubai tare da wannan ruwa da yake zuba fa idza ya daihi in ya wanke hannayen shi kharaja min yadayhi kullu qati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma'i aw ma ashir qatar al ma'i duk zunubin da ya taba da hannu wannan zunubin zai wanke tare da ruwan da ya wanke hannu ko kuma tare da dugon ƙarshe na wannan ruwa fa idza fara rijlaihi idan ya wanke kafafuwan shi kharajat kullu qati'atin mashat harijlahu ma'a al-ma'i aw ma'a akhir qatar al-qatar mai in mutun ya wanke kafafuwa duk inda ya je ya taka akan laifi wanda Allah ya hana shi zuwa wanke waɗannan kafafuwa da yayi to zunuban da ya taka din nan duka abin da ya je yayi za a wanke ne kuma zunuban zai tafi tare da wannan ruwa da ya wanke waɗannan kafafuwa hatta ya harja na ƙiyan mina zunubi duk sanda mutum ya yi alola zai fita ya tsarkaka daga zunubai shi ya sa ka gani <clears throat> manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya fi kowa lafiya annabi ya fi kowa lafiya amma duk sallah sai ya sake alola to in dai ba larura ba ba wai gwaninta ba ne ka ce kai in kai alola tun asuba har isha'i ba gwaninta ba gwaninta shi ne duk sallah ka yi alola duk lafiyanka duk sallah ka dinga yin alola wannan ƙarin ɗaukaka ne shi ya sa annabi ya ce ashe ba zan nuna muku abin da Allah ke kankar zunubai da shi ba kuma yake ɗaga daraja domin ta yiwu ka ce ni tun da ne a zahar ina zaune a masallaci ban je na yi zunubi ba la'asar ta yi to alolan ne zai yi zan yi a'a dan uwa annabi ya ce alola tana kankara zunubai ne kuma tana ɗaukaka daraja to idan ka yi azahar ka zauna a masallaci la'atar ta yi alolar kananan in kana tunanin ba kai zunubi ba Allah ya sa ba kai zunubin ba a wannan zamanin da zunubin ke biyo ka yana nan a makale da kai gidanku ɗaya to muƙaddara Allah ya sa ba ba Allah sa ba kai zunubin ba to amma in ka je kai alolan ko ba kankara zunubi akwai ɗaukaka daraja idan aka yi sallar magariba ka zauna a masallaci kai ta karatun qur'ani idan aka kira isha'i ka je kai alola ka dawo ko baka yi zunubi ba ka daraja ne alola da kuke ganin ta ba karamin al'amari ba ne sannan da akwai wani hadisi shahararre wanda al-Imam muslim ya ruwaita manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa sahabbai zai gane ‘yan uwanshi da za su zo ranar tashin alkiyama yan uwan shi musulmi ma'ana mu yan uwan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam sahabbai suka ce ya rasulullahi ya za ka gane wa'annan yan uwa naka sai annabi sallallahu alaihi wa ya ce ka bani labari inda a ce kana da wani doki wannan doki naka yana da kafafuwan shi fari bakin doki ne amma kafafuwan shi fari hannayen shi fari goshin shi fari sai aka ɗauki wannan doki mai fararen ƙafafuwa da goshi sai aka sa shi a cikin garken baƙaƙen dawakai wulik sai aka ce ka ɗauko naka zai baka wahala annabi ya ce to haka zan gane musulmi a ranar tashin kiyama al'umma ta za su zo ranar alkiyama da farin fuska da farin hannu da farin ƙafafuwa saboda alola kaga duk wannan daraja ce ta alola daga cikin falalan alola akwai hadisin Malik Abu Malik al-Ash'ari Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi tsarki rabin imani ne alhamdulillah na cika ma'auni subhanallah na cika ma baina sama'i wal ardi sallah haske ne sadaka hujja ce hakuri haske ne qur'ani hujja ne akan ka ko kuma gare ka kowaɗanne mutane suna wayan gari kowa na wayan gari wani ya sai da kanshi wani ya yanta kanshi wani kuma ya halakar da kanshi hadisai dai sun zo da dama a a waɗanda suke magana akan falalan alola idan muka tsaya ambatan falalan alola gaskiya karatun namu zai tsare a nan amma mu dan gaba mu yi magana akan waɗansu matsaloli daga cikin matsalolin alola na farko niyya niyya dai wajibi ne daga cikin wajiban alola kamar yadda jamhurin malamai suke kai al'imam malik al'imam shafi'i al'imam ahmad ibn hanbal niyya wajibi ne daga cikin wajiban alola banda niyya matsala ta biyu shine shin ita niyyan nan sai ka faɗe ta sai ka ce na waitul hudu a sai na yi niyyar yin alola to wannan babu shi idan mutum zai alola bai bukatan ya ce na yi niyyar yin alola to ce bismillah yanzu ka zo za ka yi alola me ake nufi niyan alola niyyar alola shine ka sa a ranka alola za ka yi amma ka je ka yi aiki ka gama aka kawo ruwa sai ka wanke hannunka ka wanke ka wanke ka kuskura bakinka ka wanke fuskanka ka shashara ƙuran da ke kanka da ruwa ka wanke kafafuwa sai ka ce ah to aini wannan ma ai kuma kamar ne alola ne kai to na ma yi alolan kai baka yi alola ba a'a ba haka bane dan sanda za ka yi ba da niyan alola kai ba a'a a ce ka yi niyya niyya wajibi ne sannan da akwai matsalan bismillah akwai hadisin la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur alaihi wannan hadisi malamai sun ta magana akan ya inganta ko bai inganta ba ala ayi hal zai iya zama hadisi hasan ne bi shawahidihi amma ba sahihi ba wannan hadisi wasu sun kafa dalili da shi akan cewa yin bismillah wajibi ne wurin alola a wannan da akwai sabani na malamai akan shin cewa a bismillah wajibi ne ko ko ba wajibi ba ne an samu kalilan daga cikin malamai waɗanda suke cewa bismillah wajibi ne kaman watar waya a cikin mazhabar ahmad ibn hanbal sai kuma mazhabar zahiriya su a mazhabar zahiriya sun ce bismillah wajiba ce amma magana mafi inganci a mazhaban abu hanifa da mazhaban imam malik da mazhaban imam shafi'i da mazhaban ahmad ibn hanbal duka waɗannan jumhurin malamai su sufiyanu sauri su rabi'a ibn abdurrahman su al-imam ibn munzir da sauran yawancin malamai sun tafi akan cewa bismillah mustahabbiya ce ba wajiba ba ce na farko wancan hadisin yana da rauni na biyu kuma ko da mun bar shi a hadisi hasanun bi shawahidihi ma'anan la wudu liman lam yazkur ismallahi alaihi ainiya niyya din ita ce ambaton Allah ma'ana ka san cewa wannan aiki da kake na alula kana yi ne dan neman kusancin Allah domin yin ibada to ai shine ambaton Allah din amma hadisin da yake la wudu aliman lam ƙul bismillahir rahmanir rahim ba ko akwai wannan babu wannan riwaya Da haka la wudu aliman lam yadhkur ismallahi alaihi zikr ismallahi shine niyyar alula din ka san alulan zaka yi ka san cewa ibada kake yi a ba wani abu ba can daban daga cikin matsalolin alola da akwai wanke hannu a farkon alola wanke hannu a farkon alola yana ɗaya daga cikin sunnoni na alola a ba wajibi bane wanke hannu a farkon alola kenan sannan idan mutum ya tashi bacci dangane da wanke hannu ɗin, in mutum ya tashi daga bacci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce in ɗayanku ya farka daga bacci kada ya tsoma hannun shi a cikin ruwan alola sai ya wanke hannun so uku Dan haka idan ka tashi daga bacci ko ana sanyi za ka ɗumama ruwa kar ka sa hannu cikin ruwan ka taɓa ka ji wai ko ya yi zafi a'a ka ɗan ɗebi kofi ko ludayi ka ɗan ɗiba ka taɓa ka ji ko ya yi in mutum ya tashi bacci baya tsoma hannu cikin buta ko cikin gwangwani ko cikin bokiti sai ya karkata ya wanke so uku kafin ya tsoma in an tashi bacci ba a tsoma hannu cikin ruwan alola wannan a kula sosai kuma a koya wa yara domin yara su dinga koyon waɗannan da tun suna ƙanana a daga cikin matsaloli na alola da akwai kurkura baki da shaƙa ruwa shi kurkura baki da shaƙa ruwa ma'ana haka ake cewa kurkurawa ko ka san yan kaduna ba su da hausa sai ce kuskuren baki to yanka ce kuskuren baki ma'ana ba ka yi ba kenan ko ka kuskura bakin naka da za ka zuba ruwa a bakin shi ka kuskure ka zubar a ƙasa ka yi kuskuren baki kenan amma in kurkura baki ne ka sa a cikin bakin kenan kai kurkur kurkur da shi shine kurkura baki to wannan kurkuren baki sunna ne daga cikin sunnonin alola hakan nan shaƙa ruwa da fyacewa sunnoni ne masu ƙarfi idan mutum ya tashi daga bacci wato ƙarfin sunna na shaƙa ruwa da fyace wannan yana ƙara ƙarfi sosai saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan mutum ya kwanta bacci to shedan yana nan yana kwanciya akan karan hancin shi da haka in ka tashi bacci sai ka shaƙa ruwa so ka tace ka shaka ka tace ka shaƙa ka tace idan kuma za ka yi alola ne to za ka yi kenan da kurkuren baki da shaƙa ruwa da tacewa a nan wurin hadisan da suka zo kan kurkuren baki da shaƙa ruwa da tacewa wato duka sun zo ne da nuni akan cewa ɗiba ɗaya ake yi ma'ana in za ka kurkura baki ka shaƙa ruwa in ka ɗibu ruwan haka sai ka gunsu rabin shi rabin za ka ɗiba sai ka kurkura ka zubar sauran rabin sai ka shaƙa ka fyace sai ka ƙara ɗiba rabin ka kurkura baki ka zubar sauran rabin sai ka shaƙa sai ka face da hannun hagu duk abin ƙazanta da hannun hagu ake yi na ukun ka ɗiba ka kurkura da rabi sai ka shaƙa sai ka face da hannun hagu wannan shine yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa yake yi a yi ƙoƙari a koya amma ba mun ce cewa in mutum ya ɗibi ruwa ya kurkura sau uku sannan ya shaƙa sau uku alolar shi bata yi bane a'a cewa muka yi idan mutum yi haka ba wai alolar shi bata yi bane amma ya bar sunna mai ƙarfi domin ai asali kurkuren bakin da shaƙar ruwan da cewa ɗin, su kansu asali ai sunna ne su kansu ba wajibi bane amma ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake aiwatar da kurkuren baki da shaƙa ruwa da kuma tacewa a daga cikin abin da ya kamata mai ishara da shi a daidai wannan wuri na kurkura baki da shaƙa ruwa da tacewa wato yana cikin ladubba na musulunci kada musulmi ya zamo ƙazami kada musulmi ya zamo ƙazami ba a fata majina da hannun dama ko kana cikin mutane wani za ka gani yana kan titi yana fata majina da hannun dama yana tacewa kuma yana hango ka sai goge a riga assalamu alaikum wani kuma yana zaune ne kawai ya yi haka yana tunani ya soka hannu cikin hancin shi yana zaƙulo ta sono yana mulmulawa kana zuwa sai ya cilla shi haka sai ma assalamu alaikum duka wannan rashin test ne na rayuwa mutum bai sanya rayuwa take ba kuma rashin wato wayewa ne da rashin ban so na ce rashin mutunta jama'a amma ya za ka zauna cikin mutane ka dinga sa hannu cikin hancinka kana sakuce-sakuce kana kwakule-kwakule kana ciro ta sono kana ciro gashin hanci duk kana cikin jama'a kana yi kana yarwa hakan nan babu tsari cikin wannan al'amari ko ka zo kai ko da kana da tissue paper za ka fata majina sai ka ɗauko tissue paper ɗin sai ka face da hannun hagu in ka face ka dunkule ka yar amma ba ka ɗauko tissue paper ka face da hannun dama ba hannun dama ba a fata majina da shi ba a kwakule-kwakule da shi a ji kokari a kiyaye wannan karatu da yana da wuyan ganewa amma da lokacin corona ta zo sai ka gane ko daga mutum ya fara atishawa yana face-facen majina in yi maka assalamu alaikum sai ka ce wa alaikum assalamu wajibi ne yin hannu ba wajibi bane. ne sai ka garyo mai nasir ga ce shi kenan to wani in zai atishawa sai ya haɗa hannun shi biyu haka zai ce hajjin idan ya buga atishawa da hannun shi biyu sai kuma ya haka ba haka ba jama'a ba haka ba wani zai atishawa da hannu biyu sai kuma ya haka ya mutuke ya mutuke ya ce maka assalamu alaikum wannan ba daidai ba ne cutar da mutane ne a yi ƙoƙari a gyara a muna nan dai a kan matsalan kurkura baki da shakarwa da tacewa ko to wannan kenan sai matsala ta gaba wanke fuska a yadda ake wanke fuska ana wankewa ne gaba ɗaya daga inda gashi ke fitowa nan wurin har zuwa nan haɓa sannan tsakanin kunne nan wannan kunnen da wannan kunnen to shi ne ake wankewa amma idan mutum yana da ƙasumba haka kamar mu da muke da ƙasumba, to zai wanke iyakan ƙasumban zai wanke da akwai ƙamfa shine malamin jiyo ke cewa al'azar ƙamfa tsakanin ƙasumba da kunne akwai ƙamfa kun ganta nan wurin ai ba gashi a nan ko Ta ga tsakanin kasin ba da nan ɗan nan gefen ma sun gani eh, masu asirin mu ba su da shi ko to iyaka nan wurin haka to wannan kamfar shine malaman fiqhu suke cewa to ga wanda yake da kasin ba wannan kamfar dole ne a wanke ta wannan mata ya tsara ne mata ya tsara ne wannan al'azar kamfa amma shi gemu yaya ake ne al’imamu turmiji ya rawaita in ka zo ka yi alola in da za ka yi alula da za ka yi alola to ka ɗebi ruwa haka in ka wanke hannu ka shaƙa ruwa ka kurkura baki ka shaƙa ka face so uku in ka wanke fuska to sai ka ɗebi ruwa a hannu sai ka tsoma ka a ciki haka ya sha ruwan ya sha ya sha ya sha ka buga ya sha to sannan sai ka ɗebi ruwa ka wanke fuska sau ɗaya ka wanke sau biyu ka wanke sau uku in kuma ma za ka iya annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya ɗebi ruwan da hannu ɗaya sai ya haɗa a hannu biyu sai ya wanke da hannu biyu ya ƙara ɗiba in ya ɗiba sai ya haɗa ya wanke in ya ɗiba sai ya haɗa ya wanke in za ka iya wannan to in dai kana shayar da gemun nan naka hakan nan duk sanda za ka yi alola kana shayar da gemun yana shan ruwan nan hakan nan insha Allah ba za ka yi furfura ba da wuri dama tuntun malam ishaqa yana so ya tambaye ni waya aka duk abokane na tun yi furfura ni ban yi ba to yau ka ji hadisin ko in dai za ka yi alola to ka dinga ɗiban ruwa kai haka din nan ka jiƙa ya sha in ya sha in kana yi to biyar a rana in Allah ya yarda ba za ka yi furfura da wuri ba <laughs> a'a ce kuma gemun kaga wanda ya riga ya haske irin naku sai dai mu ce Allah ya kara muku <laughs> eh wanda ya riga ya furfura sai dai mu ce Allah ya kara ne eh domin ita furfura annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya fara yin furfura shine annabi ibrahima da ya ga furfura sai ya ce ay rab ya Allah ma haza ne wannan da ba a furfura fa zamanin sa annabi nuhu sai kai shekara dubu ba ka da furfura da kai da jikokin jikokinka duk gashin ku baki wulis iri daya to lokacin annabi ibrahima da ya ga furfura ya ce ai rabbi ya Allah me kuma wannan sai Allah ya ce wa annabi Ibrahim alwaƙar natsuwa ce ta zo maka sai annabi Ibrahim ya ce rabbi zidni fil waqar Allah ka kara mun natsuwa eh ya kamata in kai furfura to ka natsu eh in kai furfura ka natsu duk wani shiriri ta to ba naka bane ka zama elda kai ma eh sai ka natsu abin nan a dinga ba da shawarwari ga yara ana dora mutane kan abin da ya dace to daga cikin matsaloli dai na alola na ce shi wannan ruwa za a ɗiba a sa a gemu ko a jika gemu sannan a ɗebi ruwa da hannu ɗaya ko hannu biyu a wanke fuska sau uku a tsatsefa gashin gemun nan idan gemun bai da yawa in ɗan kaɗan ne kawai ka bi tsayin shi kawai shi kenan a in ɗan kaɗan ne bai da yawa ka tsefe in gemun yana da kauri da yawa in ka jika shi da ruwan nan kawai shi kenan ya sha ruwa ba zai mutu ba da wuri ba zai furfura ba da wuri insha Allah mai wai me yasa mutane ba sa son tsufa ne to na'am to bayan wanke fuska bayan tsefa gemu bayan jika gemu da ruwa sai wanke hannaye to mutum in yazo zai wanke hannu har zuwa gwiwar hannu to bayan wannan sai shafan kai shi kuma shafan kai zai shafa kai daga nan gaban kan shi har zuwa ƙeyar shi sannan ya dawo to a nan wurin sahabbai sun yi saɓani a tsakaninsu abdullahi Dan umar radiyallahu anhu ya ce idan ka shafi kai ka dawo to ka sake ɗiban wani ruwan sannan kai shafan kunnuwa an gane wayansu kuma malamai suka ce a'a idan ka ɗiba kai shafan kan ka dawo sai ka haɗa da shafa kunnuwan gaba ɗaya to wannan matsala ce tun lokacin Habbai ake tattauna ta ba abin ta da jijiyan wuya bane dan kaga wani ya ɗebi ruwa ya shafan kai ya dawo da shi ya ɗebi ruwa shafan kunne ya dawo da shi haka abdullahi dan umar yake yi lafiya lau babu wani mushkila kan wannan Allah ya karɓa mana ibadunmu a sannan sai wanke kafafuwa su ma kafafuwa za a wanke su ga baki ɗayansu a ɗan yatsun kafafu al'imamu turmizi ya ruwaita kun ga wannan ɗan yatsan ƙarami na hannun hagu to shi annabi ke sanyawa sallallahu alaihi wasallam in zai wanke kafafuwan shi sai ya sa wannan karamin ɗan yatsan na hannun hagu sai ya dinga su tsakanin ɗan yatsun kafafu ɗan yatsun kafafu sai ya dinga sanya wannan a tsakani duk ya tsatsefe su shine takhlilu asabi'ir rijlaini kenan tsefe ɗan yatsun kafafuwa to da akwai kuma shafa akan kuffi a shafa akan kuffi wato kuffi dai wanda aka yi shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine na fata wanda shine muttafaqun alaihi ake shafa akai abin da yake ba na fata ba to da akwai maganganu na malamai masu tsayi akai Ashek Jamaluddin Al-Qasimi wanda ya rasu a shekara ta 1332 bayan hijira yanzu shekarar shi 111 da rasuwa ya wallafa littafi sunan shi Hukumul Masih Alul Jawrabaini to ya magana akan shafa akan abin da yake kufkin ba na fata bane kaman sok ne amma mai kauri ba irin socks din nan da ana ganin fatan ka ba ba irin socks din nan ba wanda in ka taba ta da ruwa kana jin danshi danshin ruwan ha akwai socks mai kauri wanda zaka iya sanyawa ma kai tafiya da ita to idan irin soft ne masu kauri mutum zai iya shafa a kai kamar yadda shek jamal al Kasimi ya rubuta a littafi musamman da yayi sunan shi hukumul masti alal jawrabaini na faɗi malamin da ya wallafa littafin ba na yau bane shekaran shi ɗari da goma sha ɗaya da rasuwa ba da wallafa littafin ba kafin nan ma ya wallafa littafin Ko da akwai dai matsaloli daban-daban akan alola illa iyaka dai na ɗan yi nuni zuwa ga ru'usul aqlam akan wannan matsala ta alola akwai littafi da aka ga ina dubawa mai suna sifatu wudu'in nabi في مسائل فقهية صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل فقهية تعليف محمد رجب كرد wannan malami ya wallafa wannan littafi mai matukar kayatarwa akan sifatu wudu'in nabi sallallahu alaihi wa sallam yadda kuke ganin shi mujalladi ɗaya ne yana da shafi ɗari biyu da tamanin da wani abu wanda yake buƙata zai iya komawa zuwa gare shi domin ya samu fa'ida kuma ga dukkan alamu na yi magana a kan alola ban yi magana a kan temama ba ban yi magana a kan wankan janaba ba ko to a biyo ni ba shi gobe in mun zo sai mu dora bayani a kan yadda ake wankan janaba da yadda ake yin temama ita ma alolan mun ɗauke ta gaba-gaba muna iya kuma aikata ta aikata bai ɗaya insha Allah. da mu karanta daidai Allah ya ba mu lada kurakuran mu Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana akwai tambayoyi da nake a in akwai tambayoyi to an fara rubuto tambayoyi in Allah ya kai mu gobe za mu fara amsa tambayoyi kafin mu fara gabatar da tafsiri insha Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين